وبركاته amarcita yangu hawaye ta raliya alhamdulillah to a bude ma fuska mana to ba na riga na siya na biya ba Allah akbar kabira walhamdulillah kasira rel Güey, güey. rel rel rel rel ralili raliya Allah na gode maka kin gari Allah ya tabbata. ana za a yi ba za a yi ba ana ta cewa a ce wannan a ce da na kunnan washe guna toshe a kurin za a yi min A ce wannan gun an wace da ita ba yi na gun gari eh Asha Allah duk da na ce ke zo mu je a yi sallan nan mu ɗan yi ɗan nafilan nan da aka saba ta al'ada ni kin ga gashi na je na yi ke kin kasa tasowa. Wallahi na gaji duka na ciwo ke. tun da dai na yi farallan nan na filan a farin su Allah zargi to ba komai na yi miki ne Allah ya haɗa mu aladen kwata. Amin. <laughs> lafiya dai yawa jikina duk yara da ke na zaton ma kafin na dawo daga sallan nan zan tarar kin ɗan ci abin da na zo da shi ana ta kunya ta abarci ko? Ni da nake so in ci abinci mai nauyi wannan fa biredi ne. Da lillahi amma dai fa kin burge ni. Ah. Wato ba magana kunya tunda da ya riga ya gwance. Ba biredi ba ne kawai. <laughs> ga biredin dai kam ga sada ga ne lemu ga lemu ga kuma ga kaza ga kaza ana. nan kaza ne a nan? ke yi mana kaza ce a nan? da tafi zanganta katuwar daro tuban da abin radiya kin fi son wa kika aura ba kowa daidai karfinsa zai yi ba ya kokari auren nan da ya zo haka abu jaja. Eh, to tun da na lura ita kika kuma da hankali a kai. Hmm. Bari zan je samu miki dan farantin da za a dan dora a kai sai mu dan tattauna. kika bani bayin ne shi ne mana ya zan gance budu budu ba komai a ciki sai ka shi kwaya daya na cinye duka Ki cinye ne wannan kashi ɗaya ma da kake gani ma jira nake gida an tambaye ka ya aka shi yake taunuwa Radiya? Oh? Daga ɗauko waranti sai zo ta rika baɗi ba kaza? Shugaban ka shugaba, an ka shugaba, Radiya? da kan je in ɗauko faranti ke kaɗai kin yi buɗe-buɗe da kaza? Ga wannan kushin kacin. Nadia? Kuma ga komin da Sai ta kada sai ka shi ɗaya? Yau ba dama da ranka na na rasa a duk abubuwan na shi kaɗai ne ita ruwa. Duk na ta ne sun haɗe yau. Biredin nan ma yanzu shi ma cinyewa zai yi don mu kusa

wai koko dai ka kamun da in yi filo ne ba za ka cinye ba nan ni da yamma da na ga ko dai sun tila min kabeji ne ko takarda mm, kabeji ma kan guda biyu sun cika cinyoyi cinyoyi zuku kirji zuku har zabutun da duka da suna ciki ina gaya ka ga ka ga kirjin su ko kai kai sun baka lafiyar kaza zuke din nan yanda kike nan bikin cinye ka ga wannan dama ba bukata kake yi ba a kara ba na iya barin komai gashin ta ma dole ne sai an fige. Bari mai da za mu ci

idan idan wani idan wani ko wani daban ko wace ko wani ne ki kiyan gaskiya. Ba ku taɓa ɓata mun da ba babu kuma wanda na yi faɗa da shi kawai na zaɓi in koma gida ne saboda hankali na zai yi bacci. Kyau, da rabu, zance na gaskiya ba wai zai miki a gaba ki ba. Zance na gaskiya ne rabu, ba abin da yi miki. ina baki hakuri dalilin zai ke gidan nan ke ma kin san manufa tun da Allah ya kadar haka ba mu dai ki mana uzuri babu abin da ba fa ba akan yaran nan abin da ya kawo ki zama a gidan nan makasudin sa shi bai ruwa kuma mutum in ka haife shi a yau ba kai suka ce komai kake so sai ya maka ba to amma ni yanzu abin ki baki akwai zai yadda aka yi zaman lafiya ki zama a cikin gidan ki haƙura ko ba wannan ba abin da ya canza. Baba, dan ina so na koma gida sai in ci gaba da karatuna na zama likita so na ke karasa karatu na To, yau da nan da can, ai ina jin anan ma za ki samu sakewa ki kafin ki ci kwanci hankali. Zai yi anan ma, ba sai ki kwace ba. ya hakuri kin san gatan da kika mu yar uwar ita yar uwata ai a ce wannan abu ya faru dalilin sa kin bar gidan kai kuma sai ji kunya shikenan baba zan yi biyayya insha Allah duk abin da kwaje haka za a yi biyu ba gashi ne Allah da ya tabbatar ka san ma mene damuwa na haba mana ta zai a ce a kawo maka amarya jijiya kuma wai shi kenan yau din nan kana ji sai ka fita sai ka fita ina rasa mu za ku je ka auka auki kai rale kenan to abin da abinki wannan ai ba na abu ina so ki fahimci wani abu kin ga daina ɗaya kina da ƴan uwa kina da iyaye kina da ƙawaye da sauran abokan arziki yau kwanan ki ɗaya a gidan mace ai na san yan uwan nan da iyaye za su a ce su ma sun zo sun ga lafiyar su je kika kwana to kuma a ce na zauna ne baƙe-baƙe a cikin gida su tarar da ni saƙe-saƙe, ko a ɗaka ko a falo ko a tsakar gida ai ba za su samu sakewa ba kin ga ba za ku dan samu damar za ku dan yi taɗi ku dan yi hira ku ta nishaɗi da da yan ko ba kuma haka ba to akalla idan na fita kin ga na baki dama idan yan wanki sun za ku dan sha hira ku ku dan abun nan gashi nan ko ba haka ba eh, ni ma na dawo inda gashi nan ni ma a shiga cikin abokaina su gan dan na san daga jiya zuwa yau na san na kara su Shi na ya kara girma. kin ga ai an ci nasara ko ba ka ba to akalla ni ma dan fitan naje na dawo kuma lokacin ki nake samu nutsuwa an dan mun dan girki a dan mulmula mun ko tuwo ne yawwa ko a dan mun ya sharba da fa dukan nan mai dan ganye ganyen nan ni ma dai fara cin girkin amarya kin ga an samu nutsuwa na gaje eh girki ma. girki kuma eh, gaskiya ba wani girkin nan da zan yi abadan Allah dan annabi daga zuwa na jiji sai ki fara wani magana ni gaskiya ni ba fa na so fa in girki da wuri bane gaskiya yawwa me yasa ba za ki girki ba daga dukkan kayan abu ne an zo da su ga su ai dakin girkin ki an zo miki da abubuwa in kika girkin in kika girkin ai da dadi ni fa ka gani ba ka ga dai zamanin da mata ake kawowa gidan mu cikin aka kawo su mata uku ba su kowar ai daga gidan su ake kawo musu kuma shi kenan don ka so kuma dan marmarin in ji ba kuma da kusurwa ka ciwo yake eh, gaskiya kuma ba ka yi haka ne gaskiya matan da haka ake tuba amma kuma banda ki yanzu raliya ai zamanin ya canja yanzu ba ga mu a nan muke iyayen suna nesa to akalla in kika dan girkin dai dai dan ci dai in ji dai ni ma dai na zama an ni ma yan girki ne ina son ga an yi abinci a gidana ci. Ba gaskiya ni zamanin nan na da za a maimaita mu ko ba haka ba ne fazi mm. aliyu na ce kazan ke yi daɗi wallahi la ke kika rumurmushe tun da ban taɓa ba kika ina zan sani au na famanta ko ƙashin baka lasa ba wani kashi kwa ɗaya ban yi abin nan wani dai tana dai tashin gashi kai ci gishiri wallahi. Ne mamaki, na zaci ba aljanu ne suka cinye abin nan. Wallahi ni ne, na cinye shi sa bai daɗi. Allah ya miki bai wacce. Eh. To amma ka san menene? Ka fita a guda uku. Eh, ka uku. Iyo, eh, guda uku mana. Gaskiya ko da ke ba a ko salwa aka samu za ta ciwo. ne kuma salwa? Suka samu salawa tun da su ba girma gare su guda uku. Ah. ya Iya tumurin shi sa dare. Ah. Kaji ba masu amsa sunan su kaji ba. Tika tikan kaji ba wani dadewa zai ba ma. Wannan kwara ukun guda nawa me na ci da shi dududu fa a wannan wurin daren na cinye guda uku. Eh, eh, dai shi kenan dai ba kuma dai. Da dai an yirkin dai da wani daɗi amma dai zan gari zan yi abu gari na insha Allah. Da lewan kwali. To bari dai duk abin da dai ya samu dai zai kokarin Allah ya. yi dai so a ce dai an yi abincin amma tun da ba ba dai. da ba za a yi mu wasu zuwa ba matsala ya ka dawo. shi kenan sai na dawo da salawa ne sai na da ya <laughs> kar ka manta fa da kajin inda hali ba guda biyar in saka a kurjin wani ko tiket din nan mun shiga a cikin shiga na sabon kaza ƙara ƙiba shi a bayan nauyi ina ka hamma na ga kake ita hamma ai ɗayan uku ce ko dai kin ga gajiya na saka ko bacci ko yunwa to ni duka uku ma zan iya ci suna damu amma dai abin da ya fi ɗagan hankali yanzu gaskiya yunwa ce sosai ina jin ta ali kai fa ango ne fa haka ba za ka kasa shiga da kaji ba a ce wai kana jin yunwa da safen nan to kuma ai kaji na ga ai da dare ne ko kuma yanzu aikin ga an kwana daya kuma koshin jiya ai ba hana yunwa yau ko me ka ci ciki an ce shi ba amana gare shi in ka ci da daddare za ka ci garin nan in safiya ta sai ka sake jin kana jin wata yawa duk amaryan arziki a ba za ta cinye kaza ba dole ka rage maka wanda za ka ci da safi eh gaskiya dai ka haka ya kamata eh kuma dai da ake son abubuwan ne aka ce an yi aure a gida za ka tara an yi baki an yi waye an dai cinye ta dai gaba ɗaya dai ban samu komai gaskiya katin kin san da aka gama aka bikin da ni tun da ba kuɗi gare ni ba gaba ɗaya ba ni da komai to suna nake dan mata don guzurin ita ma da abincin da za ta ci yanzu na kuma gida a ba ka ci ka kuma kai mata eh to ya zan yi zan samu ci ita ma dan mata guzuri ita ma da ali ni wannan auren ba san sa nake yi ba ya zama dole ne kawai na na hakura ya mana da in dai zan samu abincin da ɗan shiga cikin da zan rubuta sai a wani sayan ta mata da shi Allah ya Za a samu kenan. Eh zuba maka sai baka wanda za ka yi wani da shi.